Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka waje ba mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za a ji irin ƙazamin harin da aka kai wata kasuwa a ƙasar Pakistan a daidai lokacin da jama'a ke hada-hadan kasuwanci. Za kuma a ji labarin wani harin da ba a ƙasar Afghanistan cikin masallacin Juma'a. Sannan za a ji cewa ƙasar Faransa ana ci gaba da zanga zangan nuna adawa da ƙarin farashin man fetur. sannan mu shiga Najeriya da ƙasar jamhuriyar Nijar a ji wasu labaran da dama, saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla za mu ɗauko shirin ne daga ƙasar Pakistan, inda tsawon Juma'a aka yi ta samun hare-hare ba kan gado da rasa rayukan bayan Allah. Ga Azima Bashir Aminu da harin da aka kai kasuwa, inda rayukan mutane 31 suka salwanta, wasu sama da hamsin kuma suka jikkata a ɗaya daga cikin hare-hare uku na ranar Juma'a. Rahotanni sun ce galibin waɗanda harin ya ritsa da su mabiya shi'a ne lokacin da suke tsaka da hada-hadar saye da sayarwa a kasuwar takalaya da ta shahara wajen sayar da kayan lambu da na marmari. Wasu ganau sun ce kafin tashin bam ɗin an ga wani ƙanƙanin yaro haye a babur da fuska a rufe ya shiga cikin kasuwar da kwali a bayansa wanda kuma ake kyautata zaton a ciki aka sanyo bam ɗin wanda ya hallaka tarin jama'a tare da jikata fiye da hamsin. Babban jami'i mai kula da harkokin tsaro na garin Kalaya Khalid Iqbal ya ce tuni aka isar da waɗanda suka raunata a harin asibitin haibar ciki har da sha bakwai da ke cikin matsanancin hali tuni dai ƙungiyar amnesty international ta yi tur da harin wanda ta kira da tsabagen rashin darajanta rayukan bil adama. yankin orakzai da ke gab da iyakar kasar da pakistan da afghanistan na daga cikin yankuna bakwai na kasar da hare-haren ta'addanci ya ta gayyara yayin da tsohon shugaban amurka barack obama ya bayyana shi a mafi hadarin waje a duran kasa. Baya ga harin Pakistan an kuma kai wani ƙazamin hari a ƙasar Afghanistan duk dai ranar Juma'a har cikin masallaci kenan inda aka kashe sojoji tara. Babu sanarwar mutanen da suka ɗauki nauyin wannan hari na Afghanistan. Yanzu sai mu tsaya a ƙasar Faransa inda jami'an tsaro ke ta karawa da masu zanga-zangar nuna adawa da ƙarin farashin man fetur waɗanda suka datse hanyoyi a faɗin ƙasar. Ga Muhammad Salisu Hamisu da wannan rahoto da ya haɗa mana. Zanga-zangar dai ta fara ne a ranar Asabar da ta gabata inda ɗaruruwan dubban masu zanga-zanga sanye da korayen falmarori suka datsa manyan titunan da suka ratsa Faransa domin nuna rashin amincewa da ƙarin farashin man da gwamnatin shugaba Macron ta yi da sunan harajin kare muhalli a cikin kowane lita na man fetur da na dizil Zanga-zangar dai da ta haifar da ɓacin rai ta samu goyon bayan da dama daga masu ababen hawa musamman a yankunan karkara da ƙauyuka waɗanda gwiwoyinsu suka yi sanyi da salon siyasar nuna kyama ga ababen hawa da gwamnatin Macron ta shimfiɗa a ƙarƙashin ƙarin farashin man. Ministan cikin gidan ƙasar Christophe Castena ne ya baiwa 'yan sanda umarnin share dukkan wani shinge da masu zanga-zangar suka kakkafa a kan titunan ƙasar ta Faransa, musamman a kewayen gidajen tankunan ajamai da kuma titunan muhimman wurare a ƙasar. Arin farashin man dai na tafiya ne a ƙarƙashin dubarun da gwamnatin Faransa ta ƙirƙiro da zummar rage yawan motocin da ke fitar da gurɓataccen hayaƙi tare da taimakawa jama'a wajen wajen mallakar sababbin motoci na zamani da ba sa gurɓata yanayin duniya. Yanzu sai mu tafi ƙasar Amurka inda a wannan mako mai ƙarewa aka girmama abokin aikinmu Ahmed Abba a birnin New York kenan. Kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da Muhammad Salisu Hamisu ya haɗa mana, kwamitin kare 'yan jaridu ta duniya mai cibiya a New York ɗin ta shirya wannan biki. a bara dai ne kungiyar 'yan jaridun ta cpj ta baiwa ahmad abba wannan lambar yabo amma saboda kasancewarsa a kurkuku bai samu damar halartar bikin karbar wannan lamba ba sai bana kamar yadda uwar gida angel kital shugabar kungiyar cpj reshen nahiyar afirka ke cewa uh, abin mamaki ne a daren jiya sai ga ahmad abba ya taka kan damdamali yana karbar lambar yabonsa wacce bai samu damar karba ba shekarar da ta gabata domin domin yana tsare a kurkuku. Wannan yini ne mai matukar tarihi. A nata bangaren shugabar arafi uwar gida Cecil Meji ta halarci bikin ga kuma farin cikin da ta nuna. A matsayina na shugaba a RFI, babban abin murna ne kasancewar mu a nan New York tare da Ahmad Abba domin karɓar lambar yabon da kwamitin kare haƙƙin 'yan jaridu CPJ ya bashi. An bai wa Ahmad wannan lambar yabo ce a shekarar ta gabata. yau kuma a matsayinsa na 'yantacce ya zo ya karbi wannan kyauta haka kuma wannan wani abu ne da ke kara karfin gwiwa a ce a wannan duniya akwai wasu ƙungiyoyi kamar cpg da reporter sans frontier da kuma wasu ƙungiyoyi da ke sassan duniya sun goyi bayan ahmed da radio france international rfi a cikin kokowar da muke yi wajen ganin an tabbatar da rashin laifinsa domin ganin aikinsa da ya gudanar na dan jarida bai zama laifi ba. To koya Ahmad Abba ya ji da wannan rana? To alhamdulillahi kaga wannan na nuna cewa dama sharri ne kawai a hukumomin kamaru suka daura min zan yi amfani da wannan dama in gode wa musamman ku arafai hausa da gwagwarmaya da kuma arafai din da kanta gidan radio france da kuma ainihi kungiyoyin kare hakkin bil'adama da suka taimaka a wajen 'yanci na da na samu wannan lambar yabo da aka baiwa ahmad abbade ta kasance wata babbar nasara da murna ga daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da ke tabbatar musu da cewa suna gudanar da aiki kan gaskiya da bin doka da oda a tsawon kafuwar sashen kawo yanzu. gidan rediyo kuma sun fito suna neman. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai Najeriya mu ɗauko shirin daga jihar Zamfara, inda gwamnatin jihar ta ƙaddamar da ƙungiyar mutane dubu takwas da ɗari biyar da za su taimaka a maido da tsaro a jihar. Mun nemi ji daga bakin Sanata Sa'idu ɗan Sadau wanda ya sha magana game da wannan batu ko ya gamsu da wannan mataki da kuma haɗa su da sauran jami'an tsaro wato soja da 'yan sanda domin su tabbatar da tsaro a jihar ta zamfara. a gwamna su da sojoji domin su suka san ƙasarsu su suka san dazuzzukan su suka san inda miyagun nan ke ɓoyewa tunda da ƙasarsu ke sun sani su sai su yi ma sojoji jagora wannan shine abin da ya kamata a yi kuma shine abin da muka yi ta kiran a yi wanda shi gwamnan ya ƙi bari a yi da wancan lokaci ta yanzu duk da masu lura da al'amuran siyasa su suna kallon abin ta gehe suna ganin ba wai don tsaro aka ɗauki waɗannan mutane ba wai masu zargi suna ganin an ɗauki waɗannan mutane ne don a haɗa da su a yi magudin zaɓe ni ban bani kallon abin ta wannan gehe ila dai ina addu'a alasa alheri a cikin abin ni na imani da cewa waɗannan 'yan sa kai da aka ɗauka in dai 'yan sa kan da na sani ne to ba za su bari a yi amfani da su ba a yi sata ƙura'a. amma in 'yan siyasa aka ɗauka da sunan 'yan sa kai to muna nan muna sa idanu don mun san 'yan siyasa mun san 'yan sa kai. Yayin da shi Sa'idu ɗan Sadau ke goyon bayan ƙaddamar da ayarin 'yan ƙato da gora don maido da zaman lafiya a Zamfara, shi kuwa mai Kanuri na Legas kenan Dr. Muhammad Mustapha kushe wasu bayanai da ke kunshe cikin littafin da tsohon shugaban ƙasar Goodluck Jonathan ya wallafa yi wato cikin littafinsa game da wasu batutuwa da ya taɓo na ƙungiyar Boko Haram a jihar Borno. Ga abin da Dr. Mustapha Mai Kanurin ya shaida wa Abdulkarim Ibrahim Shikal. Kalamomin nasa duka ba fujja. Abin da ya faru Jonathan lokaci da yana gwamnati na PDP. Chief Sakate Albasa dan Bayelsa ne, Mr. Aziza dan wansa ne. Kowa Najeriya ya gani, Janar Haziza ya shiga cikin TV ice ba wani boko haram duniya pdp ne saboda wannan a kan me wannan maganganun sanda yana yi zai kama suna kashim shetima saboda shine president musai abin nan lokacin sa ne ya kawo boko haram a kan me zai kama suna uh, kashim shetima ina so ya shafa mishi kashin kaji saboda lokaci zabe ya, ya zo ya bai fada daga baya can ba yau sun soma kamfiyan ne zai baka littafi yace ga abin da Kazim Shetima yayi ga abin da yayi wannan duka maganan shi duk ba fujja amma Goodluck Jonathan mutum ne mai kima wanda ta rike shugabancin Najeriya wanda aka saba da a baka ganin cewa idan ya furta kalami akwai hujja ba wani fujja kan magana Kazim Shetima shine president chief secretary albasa dan bayelsa ne misa Aziza dan wansa ne kaka ya kawo munu wani cikas a nan mutane borno kuma mutane borno allah yarda ba za su saurari su ba watakila akwai dalilin da ya sa sai a wannan lokaci aka kaddamar da wannan littafi saboda a hido bayanai jama'a 'yan Najeriya su sani. Eh wannan duka kamar dai shi yanzu da tuntuni ba su soma kamfen ba ya fitar da wannan mutane Najeriya sai su doka maganansa kuma particular ma waye ma zai doka maga ah, na Goodluck lokacinsa kowa yana da information saboda wannan ba wani kalmanshi nan mutane borno ba za su saurari shi ba ba za su ji ba kuma borno state har yau muna sha wahala boko haram saboda wannan maganan shi na ba magana ba ije ya kawo kudin talakawa akwai waka ce har yanzu kuna wahala da boko haram abinda ke tabbatar da cewa boko haram da pdp ce ita kadai matsalar boko haram da watakila ta kare ka duba fa kai dan jarida ne luku gwamne gudanawa ne lokaci luck ba wanda yana zuwa gurin amma buhari ya kawo ya zo barata ya zo duka ya, ya karba wannan luku gwamnati yau alhamdulillah boko haram karshen shi ya zo allah ya yarda shi joc mr bulama ina na ina yake tukuru da shi da kan shi yanzu yana tafaya da har kafa yana shiga daji da kafa ne fa saboda wannan yanzu allah ya yarda ma harbi zai doka kuma karshe boko haram zai kare zaka gani kuma da ba ka jin cewa anya wannan ba zai yi tasiri akan zaɓe mai zuwa ba musamman ga al'ummar Borno ba zai yiwu ba abinda ba zai yi tasiri ba Shetima bai taba ya gudu ko rana daya mutane Borno ba duk wajen da sun sa ban ko ne Shetima zai je yi tamake da mutane da ai farkon mutane mutum da ya mutu ma zai bayarwa kudin sadaka dubu ɗari biyu da hamsin tukuna abun ya yawa saboda wannan Shetima ina na duk abin da ya yi mutane Borno gun magana Goodluck mu ba za mu saurare shi ba. Ta bakin Dokta Mustapha Muhammad Mai Kanuri na Legas kenan. A makon nan mai karewa ne kuma ɗan takarar gwamna a jihar Legas ƙarƙashin jam'iyyar APC ya gana da shugabannin ƙungiyoyin 'yan arewa da ke zaune a Legas ɗin da sarakuna da hakimai na 'yan arewa domin jin irin bukatunsu idan ya yi nasarar zaɓen gwamnan jihar. Bayan wannan ganawa ne muka nemi ji daga bakin jagoran 'yan arewan Sarkin Fulani Muhammadu Bambaɗo. ba wani abu ba ne sai mu gode allah don babu wani abin da ya fi haɗin kai wannan kuma ya nuna cewa mu wato hausawa ko kuma 'yan arewa mazauna nan lagos an fara samun haɗin kai kun gani dai da kanku ba inda ba kira ba kuma kowa ya amsa kira daga kowane sassa a nan lagos ɗin kuma a yanzu muna fatan cewa yadda ake yi da ba shi za a yi yanzu ba abin da ya kamata ya zo wajen 'yan arewa in allah da zai zo wajen mu. an daɗe ana amfani da mu kuma daga nan in mutum kamar misali ka sha lemu yar haka aka mai da mu amma wannan lokaci kamar yadda na faɗa lokaci ya canja mun tashi daga bacci mun san me muka tanada kuma mun san muhimmancin ƙwaryoyinmu yanzu in kuka duba kuka gani a tun da ake zaɓe 'yan arewa su suke mai da wannan suke mai da wannan gurbin dai da za ka ga cewa ɗan takara ya ci to amma a ƙarshe in allah ya ba wannan nasara bai mai da ɗan arewa wani abun ba to yanzu mun nuna musu cewa ba zai yiwu ba in muka haɗa kai gaba ɗaya wallahi duk abin da muke so za mu samu. Ta bakin sarkin Fulanin Legas kenan Alhaji Muhammadu Bambaɗo. Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya mu kaɗa yayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu mu kaɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Ba za mu bar Najeriya ba sai mun taɓo sabuwar ƙungiyar 'yan Arewa da ke Legas kenan da ake kira Oto Arewa Community. wadda ta haɗa kan 'yan arewa da ke magana da harsuna daban-daban da ke zaune a Legas domin gabatar da ra'ayoyi guda. Ga tattaunawa da na yi da wasu shugabannin kungiyar a Oto Iddo kenan da ke Legas. Farko dai suna na Bala Muhammad wanda aka fi sani da ɗan agaji. Wannan ƙungiya ta Oto Arewa Community Development Association mun kafa ta ne ba don komai ba domin mu kubutar da kanmu da kuma 'yan uwanmu irin kalubale da muke fuskanta na rashin haɗin kai da kuma rahin sanin abin da zai amfanar da mu a da shekaru da dama kamar yadda na bayani mun zauna ba ƙungiya duk wani abu ya faru ko na alkhairi ya zo baya samun mu me yasa baya samun mu saboda ba mu da murya guda ɗaya da muke tafiya da ita wannan abin sa muka zo muka haɗa kanmu da mu da iyayenmu muka yi wannan ƙungiya don mu taimakawa kanmu da kanmu Allah ne kuma ya ce mu haɗa kai tabbas in ba mu haɗa kai ba za mu zama fitina wa junanmu da barna To a kusa da kai bari mu bari tukuna ya gabatar da kansa sai kuma ya mana bayani kaddara yanzu hukumomi a jihar Legas ana jinka wani irin gudunmawa kake ganin ya dace su bayi wa kungiyoyi irin naku. Assalamu alaikum sunana tukur garba mataimakin shugaba na kungiya Oto Arewa Community abin da zan ba shugabanninmu na lagos gwamnoni da ciyamomi da sakatarori ya kamata su zo mu haɗa kai saboda zaman lafiya na ɓangare daya na dukkan zaman jama'a daban-daban da na 'yan arewa da na kudu da na wane ne mu haɗa kanmu mu zauna mu zama al'umma daya maɗaurin ki daya saboda zaman lafiya da ci gaban ƙasa. sakatare kuma zai tofa albarkacin bakinsa alhamdulillahi da farko sunana hassan abdullahi mataimakin sakatare na wannan kungiya ta wato arewa da alamu muna samun ci gaba da kuma nasarori a game da bangaren wayar da kan jama'a wajen sani da fahimtar kungiya da kuma jawo kansu kan cewar ya kamata su zo kamar yadda shugabanni magabata suka gabatar ko suka bi bayani kan cewar su zo mu haɗa kai da farko dai sunana nuhu muhammad sani publicity secretary na ota arewa community development association da take Ido, ta Lagos, Mainland Local Government da muke nan jihar Lagos. Da farko mu wannan kungiya kanmu mun hada ta ne akan haɗin kai. Muna ƙoƙarin haɗa mutanen da suke kudu kuma sai muka samu wani labarin a gida. Yakin ya ci yana cin mu kuma daga gida. To abin ya tada mana kai saboda shawarar da mu bayar a nan ya kamata shugabanninmu da gononi da sauran ƙungiyoyi da suke arewacin Najeriya suke jawo matasa suna ba su shawarwari ana haɗa ƙungiyoyi wa'anda ba su je makaranta ba a yi ƙoƙari a ke safanso ɗinsu a ke taimaka mu suna zuwa makaranta domin su samu wayewa yadda fitina in ta zo su suna da wayewa da za su san mafita. arewa zaman lafiya arewa haɗin kai allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya mu dai a mu na tsohuwin daɗewa nan garin ba ilimi ba karatu to amma muna haɗa kawunan jama'a yan uwanmu yan matasa yan okada yan baro yan doko daga baki daya mu Allah ba mu haɗan kai da hakuri da zaman lafiya da kwanciyar hankali a gaida baban wannan kungiya ta Oto Arewa wato ɗan Bannu. Yanzu sai mu tafi ƙasar jamhuriyar Nijar inda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da ke ƙasar ta yi wani taro da zai ba da damar samun sabbin dokoki da za su taimaka wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a kan iyakoki kenan da magance matsalar kwararar jama'a ba tare da bin ƙa'ida ba. Cikin ƙasashen da suka halarci taron a Yamai akwai wakilai daga Benin da burkina faso da kuma mali ga rahoton da wakiliyarmu lidiya ado ta aiko mana tsallakawa kan iyakokin kasashen ba kan ka'ida ba yana ba da damar safarar miyagun makamai da ma miyagun kwayoyi zuwa kai hare-hare ba kan ka'ida ba babbar matsalar da yau ke ciwo gwamnatocin kasashen tuwo a ƙwarya. abdulrahman Guzman, shugaban halsiya hukuma mai yaki da cin hanci da rashawa a jamhuriyar Nijar da sunan takwarorin aikinsa na kasashen uku da suka halarci taron ya mini karin haske kan makasudin taron nasu. In ka zo iyaka wani bi kan ma kana da takardunka ba a barin ka sai ka ba da cin hanci. Waɗannan abubuwa bisa su ne mu kasashen nan hudu mun ka gamu za mu yi shawara tsakaninmu mu ga yaya za a yi wannan abu a samo mishi magani. Jami'an tsaro na cikin wannan taro ganin cewa su ne a kan iyakokin ya na ci ta bakin kafitan Sama'ila Alhaji Isu jandarma a Halsiya. Harkar cin hanci da rashawa abu ne wanda ke da ke da wuya eh, sai an tashi tsaye tunda abu ne wanda ya zamanto mutane ne masu zalla masu ilimi suka san abin suke yi su ne suke tsayawa su yi tsari don samu su nemi cin hanci cikin aikinsu ko a ba su cin hanci kenan ka gani mutum abu wanda aka tsaya aka sa hankali aka sa wayo aka yi shi kenan sai an samu mutane ƙwararri cikin aiki don su samu su gano da waɗannan mutane wanda ke cin hanci da rashuwa. Lydia duniya me RFI. sauraron mu da haka ne kuma muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa wannan shiri ni Garba Aliyu na Zaria ke muku fatan alheri.